abu sufiyan shi ko ba ibn harbin ba hmm. ba ibn al-haris ba hmm. wani ne daban hmm. ya fito ije maka ya ce yana tara matasa a taru zai haɗa karfi zai taho ya yaƙi madina ya ƙone ta sai koma can filin mina ya sansani nan da nan aka ji a gaya annabi alisun aka ce ga abu ni nan fa yana haɗa matasa a ƙasar laraba zai kawo madina mummunan hari ana ga annabi alaihi sallam ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil dan yi ne kiran taro alaihi sallam ce wa zai mun maganin sa sai wallahi ibn zafatar sahami sai shi rasulullahi ni zan maka maganin sa ya ce to bismillah sai dauki doki daga madina ya zabura ya su kwano maka yana zuwa garin maka ya ce ina ne abu sufiyani ike wanda zai je madina ya kai hari sai muna ta gama suka ce yana can a filin mina ana ta tura mutane yana zuwa ya ce ina wanda yake so zai kawo madina hari ce ni ne sai ce to na ka maka ɗauki ni mawaƙi ne gwanin waka. zan dinga ziga maka matasa in su kowa ya ɗau duk wanda ya zo zan ɗaura maka ɗamarar mutane a jiya sai ce yawwa yawwa ya ce kai ba ko ina za kwana ba a kai mata za ka dinga kwana yake nan a kai mata za ka kwana cikin dare a ranar ya ce dan wata samu da ya tashi malam sai da ya cire kan ya saka a jaka ya ɗauko doki yiwo gaba aka biyo shi ina ba a same shi ba ba ci ba shi haka ya dinga kwana yana tashi don da zo madina fuskarsa sai ba kiran sai zo gurin annabi alaihi salam sai ya ce masa gashi a cika tunan nan ma aka yi masa abin da aka yi fuskar ta dawo sai annabi sai ce daya in su da ya shiga gida sai ya ɗauko sanda sai ce ungo sai ya karba sai ce ya suna ka ce da ka zo amma kuma sanda ka ba ɗauka ce ko sai ce ai ita za ka yi ban kowa da ba ka makullin ka na aljanna ɗaya daga nan sai ƙara rufe ta ya ce na mutu a saka ta a jiki na a sa likafani a naɗe ɗaya ta aka yi daga nan kuma ya sake samun larura aka sara masa takobi sai da initse ya taɓo ƙeyasa haka kurin ya masa sau ɗaya da hannu shi ke. ko alama ciwo babu haka iwa khalid ibn al da radiyallahu a yakin hunaini shi ma da aka yi masa rauni a kogo sai ga halin a kife ko zama ba zai iya to ka ga garma ta kare da sauran aiki eh. shi ma da annabi zo haka yi masa kure shafa gurin sai kala ya tsalle sai hau doki sai ci gaba